ba'uzu billahi min shidana rajim bismillahi rahmanu rahim bariku a karin ma lanabi na mustapha wa ala alihi wa sahbihi a jima'i wa manta biya sani la'umuddin amma ba da assalamu alaikum abil hakika a wannan abubuwa da suke faruwa ya ishi mutane izina kuma ya ishi mutane ya'ani samun haɗin kai a cikin al'umma daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yanzu a abubuwan da suke ta so su kasance a wannan ƙasa ta nijar mai albarka da kuma yanayin yadda malamai na kowane ɓangare a afirka da kowane ɗan siyasa da yake afirka da masu kuɗi da talakawa da 'yan fim da 'yan tiktok da 'yan kowa idan kuka lura za ku faɗi tsakaninku da allah kun san hankalin al'umma ya tashi dalili kawai shine abin da ya faru da 'yan uwanmu na ƙasar Nijar. Wannan shine yake tabbatar da al'umma wato al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Ba maganar wai wancan ɗan Nijar ne wannan ɗan Najeriya ne ana maganar al'ummar Afirka ne kuma musulmi. Wanda musulmi haka yake dama shi wannan gadansa kenan. A duk lokacin da wani abu ya samu ɗan uwansa a duk inda yake a faɗin duniya ba maganan nan makotanmu wanda za mu iya kiransu uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba 'yan Nijar ba su ba duk wani abu da ya shafi musulmi za ka ji ya taɓa ka to wannan shine abin da muke so yan uwa ba abin da za a iya yi sidiyawo da ƙungiyar afirka da wacece da faransa da ingila da rasha da ake cewa ta kawo agaji da waye dukka shirman banza ne ba abin da za su iya yi sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai faru kuma shi zai faru kuma wallahi abin da Allah ya ce zai faru su ya faru me ya rage mana 'yan uwa yawan bidiyo a ce ga halin da ake ciki yawan bidiyo a ce ana ta kama mutane a Nijar yawan bidiyo a ce ana kone-kone wallahi ba shi bane mafita mafita kawai abinda mutanen kasar Nijar suke bukata a wajenmu na gaggawa a cikin waɗannan kwanakin shine dindai dai soyayyarka da Allah soyayyarka da mutanen Nijar soyayyarka da 'yan uwanka musulmi ta ni ce kuma ta gaskiya cikin zuciyarka ba abinda al'ummar Nijar suke so wanda ya wuce addu'a in lokacin da ka ware tsakaninka da Allah kai kaɗai daga kai sai Allah lokacin da kake ganawa da Allah ba mutum ba kowa daga kai sai Allah kake bautar Allah ka sa mutanen ƙasar Nijar a ciki Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu zaman lafiya wannan fitina da ake so za ta barke za ta tashi kar Allah ya bada ikon tada ta waɗanda suke tunanin za su tada ta Allah ka makantar da su wanda suke tunanin za su kawo wani ƙarfi ko gudunmuwa na tada fitina Allah karka ba su iko saboda idan aka yi fitinar ba kan kowa take karewa ba kanmu mu talakawa mu kanmu take karewa abin da za mu yi ma 'yan Nijar kenan gata addu'a Allah ya ba